Idan muka dubi duk wannan rikici da ke faruwa a yankin Sahel gaba daya samo asali ne daga kasar Libya. Gashi kuma ana ta kokarin a tattara wannan kasa a samar mata da gwamnati amma al'amarin sai ƙararin caɓewa yake. Faransa da sauran wasu kasashe su ne ke jagoranta wannan al'amari al'amarin ya ci ya cinyewa. A matsayin Nijar wadda ya zamanto ita ce makwabciya kuma ta fi ma Faransar kusanci da ƙasar Libya. Ya take ganin za a magance wannan matsalar? Diba Salisu, abin da ya shahi sahel yau na zamani ne an fara kokowa da shi tun zamanin bin laden har amerika ta sha wuya europe occident ta sha wuya yanzu ne abin ya zo muna amma sai mu ce wannan zuwa da ya yi da ƙarhi sanadin halin iko da ya samu a libi shi ya ƙara musu karhi amma dama wa ganiya akwai ta ta duk duniya a watsa a tada hankali amma sun samu makamai sun samu wuri inda za su zama su shiryar da kansu kayan su zo su yi ɓanna wata ƙasa shi ɗaya za a cewa kuma ko babu harkar libi abu ya tashi biyar duniya yalla da ya yanzu ba su zo ba inda ba a ma nafi ba ka shingaye tun da wannan ƙasa ta zama wani dam wanda wucewar shi akwai wuya amma mun tabbata da kuma da da sai sun zo yanzu me ya kamata muke kaka muke gani mun san hayyo makwabciyar mu ta libi tana cikin halin da take yanzu samun kwanciyar hankali wajen mu nan kasashen sahel akwai wuya a ce bai yiwuwa amma sai dai a ce akwai wuya mu kuma wuyan nan abba musu ba mu son mu yi tabbatalin kuɗin ƙasa tunda muna son kuɗin nan a maida su wurin tattalin arziki ba mu son ɗiyanmu da yannanmu da yan uwanmu su yi ta zama kullun cikin yaƙi yau in ka hito gobe baka san ba ko ka hito shi ma ba mu san haka nan kwanci hankalin ka so ko ina gaba ɗaya kenan muna fatan diplomasiya ta samu duk kowace hanya za ta a samu kwanciyar hankalin libya a samu ƙasar ta koma ɗai a samu ƙasar tana da sojawa runduna guda amma in kowa yana rike da bindigomi kowa ya yi gungun shi wannan kwanciyar hankali bai ya samu kana ganin abin da aka yi kwa sai ya tashi ya yi milis ne shi ta waye ne ka gamuwa sai ce su wannan sojan ba su ikon su wannan sojan ba su ikon su su azawani wanda suka so bisa ikon shi ce shi ka ikon shi yanzu gwamnati uku a dakwai can ƙasa da gwamnati uku ai bayyayiwa a ce za a magana kwanci hankali bai bayyayiwa to kaga abin da ya dame mu a jawabin da ya gabatar wajen taron kasashe masu amfani da harshen faransanci shugaban muhammadu isu ya nuna cewa waɗanda suka assasa rikicin ƙasar libya dole ne fa su shigo wannan yana nufin cewa kamar ƙasashen da suka jagoranci wannan yaƙi a katar tsatsar libya da sauransu ba sa taka wata muhimmiyar rawa shi yasa har ya kai ga wannan mu haka muka gani domin da suka so watsar da wannan iko ai watanni ne sun ka kare shi yanzu in suna son kowace hanya a bi a maido libya ko da mun ka santa da ƙasa guda gwamnati guda runduna guda suna iyawa in kowa ya sa kai ne amma yanzu sun rabu wanga ya ce a shi wane ya kaso wanga ya ce a shi wane ya kaso jayayya su tsakanin su ita ta hana hayo a samu a ciwo wannan gwamnati to akwai wasu fannoni waɗanda suke da alamar tambaya ganin irin yadda gwamnatin muhammadu isu ta buɗe kofofin jamhuriyar nijar ga sojojin ƙasashen ƙetare me za ka ce dangane da wani ba sojojin ƙetare ba ne a'a sojoji ne da mun ka gayyata su zo su tanye mu horo masu zuwa wurin yakin namu ne wanda sun ka zo chad namu soja ne mun ka aika amma mun san ba mu aika su haka nan ba horo ba kayan aiki ba komai kenan kamar ba mu san su mun yadda su a kashe a ah, mu aikawa da muka yi ba don sanadin su ɓadda rayuwarsu ba ce son muka yi su yaƙo mutane su ci nasara su komo lami lahiya in baka da abin da za ka ma kanka magani sai ka tambayi makwabcinka ko wanda ya yi maka amana wanda kuka saba ba kowa ya iya ya kawo su jaran shi bana a kashe su sai wanda ya san riba ka ne riba ƙasar ka ne kuma shi ma yana da riba ciki haka ne zaman duniya mun gode kwarai da gaske kalla hakura to ma na gode ma salisu